Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. sai kilo kilohas 1530 a matsakaicin zango masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta suna iya kama mu a duk lokacin da suka so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku yau wato a cikin shirinmu na yau talata 4 ga watan Juli na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukar ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Grace ba mu kanun labaran. Tuladen shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe ya ba da tallafin dala miliyan ɗaya ga asusun kungiyar haɗin kan Afirka da nufin ganin kungiyar ta daina yawo da kokon bara. Jami'ai a Nijar sun ce waɗansu da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kashe mutane tara suka kuma yi garkuwa da waɗansu da dama galibi mata da ƙananan yara. kana babban jami'in diflomasiyan kasar kata ya mika wani martani da aka rubuta da hannu jiya litinin dangane da jerin bukatun da kasar saudiya da abokan kawancenta suka gabatar wa kasar madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa har yanzu ana ci gaba da nuna alhinin rasuwar marigayi alhaji mai tama yusuf sule dan masanin kano muna daga cikin ɗalibansa da muka zo provincial secondary school kano a 1956 tun a wannan lokaci na ɗauke shi uba ni kuma ya ɗauke ni ɗa har wa yau an ce ana samun darussa da yawa da za a koya daga marigayen. ina gani mu musamman waɗanda suke zuwa baya rayuwa irin su dan masani darasi ne a wurin mu yi karatu mu fahimta mu yi kwaikwayo da yadda suka yi da rayuwarsu hawa kuma muna ɗauke da shirin tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto sai dai duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Labaran da muka samu da dumi na cewa Koriya ta Arewa ta sake gwajin wani makami mai linzami a yau Talata. Rundunar sojin Koriya ta Arewa ce ta ba da wannan labari. A can ƙasar Siriya kuma rundunar sojan ƙasar ta ayyana tsagaita buɗe wuta a kudancin ƙasar har zuwa ranar Alhamis domin goyon bayan yunkurin sasantawa a ƙasar. jiya litinin aka ba da wannan sanarwar kwana ɗaya kafin a yi shawarwarin samun zaman lafiya a astana babban birnin ƙasar kazakhstan ta wani gefen kuma an fara taron kolin kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka karo na 29 a addis ababa babban birnin ƙasar habasha jiya litinin inda shugaban ƙasar zimbabwe robert mugabe ya ba da tallafin dala miliyan ɗaya ga kungiyar domin ta iya dogaro ga kai kimanin kashi 60 cikin 100 na kasafin kuɗin ƙungiyar yana fitowa ne daga tallafin ƙasashen ƙetare da suka haɗa da ƙungiyar haɗin kan turai da babban bankin duniya da kuma ƙasashen da ba sa cikin wannan ƙungiya mugabe ya daɗe yana bayyana buƙatar ganin ƙungiyar ta dogaro ga kai ya faɗa a wani jawabi da ya yi a tashar talabijin ta ƙasar zimbabwe cewa afirka tana buƙata ta ɗauki nauyin ayyukan kanta bai kamata kungiyar kamar ta EU ta rika dogara akan tallafi ba wannan ba abu ne da zai ɗore ba. Kungiyar tana da kasafin kuɗin dala miliyan 782 a shekarar nan ta 2017. A watan Yuli shekara ta 2016 shugabannin kungiyar ta AU suka amince su sa tare digo biyu cikin ɗari kan waɗansu kayayyaki da ake shigowa da su daga nahiyar domin samun kuɗin gudanar da ayyukan ƙungiyar. a halin da ake ciki kuma shugaban kungiyar haɗin kan afirka musa faki muhammad ya ce batun zaman lafiya da harkokin tsaro su ne suke ci gaba da haifar da fargaba a nahiyar lamarin da ake, ciki a sudan ta kudu da somalia da libya da jamhuriyar afirka ta tsakiya da zaman doya da manja da ake tsakanin ƙasashen djibouti da eritrea da kalubalen aiwatar da yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya a mali inda 'yan ta'adda masu ra'ayin jihadi suke ta da kayar baya da kuma yanayin harkokin siyasa waɗansu ƙasashe nahiyar afirka kamar demokuraɗiyyar jamhuriyar congo da burundi da kuma gini bisau sun isa fargaba taron kolin na kwana biyu zai mai da hankali ne kan inganta rayuwar matasa jami'ai a nijar sun ce waɗansu da ake kyautar zaton 'yan kungiyar boko haram ne sun kashe mutane tara so kuma sace waɗansu da dama a wani hari da so kai a wani gari da ke kudancin ƙasar jami'an yankin sun faɗa jiya litinin cewa 'yan bindiga sun shigo ƙauyen ingalewa kusa da kan iyakar ƙasar da najeriya kan raƙuma da dawakai suka ce mayakan sun tasa ƙe-yanki kimanin mutane talatin zuwa arba'in galibi mata da ƙananan yara a ranar lahadi da dare suka kuma yi barazanar cewa za su ci gaba da garkuwa da su har sai an saki sauran masu tsatsauran ra'ayi da ake tsare da su a gidan yari ƙungiyar boko haram ta fara tada ƙayar baya a arewa maso gabashin najeriya cikin shekara ta dubu da tara sai dai tuni ta bazu zuwa ƙasashen caji kamaru da nijar tashe-tashen hankalin ƙungiyar ya janyo asarar rayuka kimanin dubu ashirin ya kuma sa sama da miliyan biyu ƙauracewa matsugunansu su kungiyar boko haram ta ce tana yaƙi ne da nufin kafa shari'a islama a arewa maso gabashin najeriya to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ana sa ran indiya da ƙasar isra'ila za su kulla yarjejeniya a fannin fasahar ayyukan noma da samar da ruwan sha yayin ziyarar da Firayim Ministan ƙasar India Narendra Modi zai kai ta tarihi a Tel Aviv da birnin Kudus da zai kai cikin wannan makon bisa ga cewar wani babban jami'in Isra'ila jiya Litinin. Modi wanda zai fara ziyara a Tel Aviv yau Talata shi ne shugaban gwamnatin ƙasar India na farko da zai ziyarci Isra'ila ko da yake ƙasashen biyu suna hulɗa diplomasiya na tsawon shekaru 25. new delhi wadda take goyon bayan gwagwarmayar Falasɗinawa, ta ƙara danƙon zumuncinta da isra'ila amma ta guje wa kai ziyara ƙasar ta yahudawa da za ta ɗauki hankalin duniya sai wannan lokaci modi ba zai je ramala ya gana da shugaban yankin falasɗinawa yayin ziyarar tasa ta kwana uku ba duk da haka masu sharhi kan lamura sun ce dangantakar indiya da yankin falasɗinawa tana nan daram kuma a bayyane take lokacin da shugaban yankin falasɗinawa mahmud abbas ya kai ziyara indiya a watan mayu babban jami'in diplomasiyar kasar kata ya mai da martani jiya litini ga jerin bukatun da kasar saudiya da kawayenta suke da suke takun saka a fannin diplomasiya da kata suka gabatar bayan sun kara wa'adin sa'o'i 48 da suka wa kasar na aiwatarwa sarkin kuwait sheikh sabah al-ahmed al-sabah shine ya karbi wato bakuncin ministan harkokin kasashen ketare na kata sheikh mohammed bin abdulrahman altani a jiya litinin domin ya mika wasikar da sheikh tamin na kasar kata ya rubuta bisa ga cewar kamfanin dillancin labarai na kasar kuwait ba a bayyana abin da wasikar ta kunsa ba ko da yake tun farko altani ya ce babu ko tantama za a yi watsi da bukatun da kasar suka gabatar labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari mu fara da batun ci gaba da nuna alhinin rasuwan marigayi alhaji yusuf mai ta masu da dan masanin kano wanda ake sa ran yin jana'izansa yau an jima da rana idan allah ya kai mu ga mahmud ibrahim kwari Dan masanin na Kano ya shura wajen zalakar zance da barkwanci a tsawon rayuwarsa yayin da makusantansa ke cewa mutum ne mai riko da gaskiya. Dr. Junaidu Muhammad na daga cikin aminan marigayi mai tamasile. Dan masani uba ne a wajena, aminin mahaifina ne, na biyu kuma ni na yi aure a gidansa. Mutum ne mai dattako, mutum ne mai matukar barkwanci, kuma mutum ne na kirki a zuci. Mutum ne kuma mai kamanta gaskiya, domin farkon siyasarsa ai ba npc ya shiga ba yana da alaka da aminu kano don malam aminu kano ya koya masa a makaranta nan middle school ta kano wadda ake kira yanzu rumfa college ka taba jin an kai mai wasu da wani gudanci ya yi sata ba ko da yaushe zamu zauna mu haɗu mu yi magana inda yake da bambance bambance ra'ayi a faɗa kuma a tashi a yi raha a yi manganu kowa ya tafi da ra'ayinsa bayan shaharar da ya yi a harkokin mulki da siyasa marigayi mai Masile ya taka muhimmiyar rawa a fagen aikin malinta kuma wasu daga cikin ɗalibansa sun yi fice a fannonin rayuwa daban-daban a najeriya farfesa datti abdulkadir tsohon jakadan najeriya a ƙasar libya kuma tsohon ɗalibin marigayin ne a sakandaren lardi ta kano muna daga cikin ɗalibansa da muka zo provincial secondary school kano a 1956 tun a wannan lokaci na ɗauke shi uba ni kuma ya ɗauke ni ɗa hatta kai ma wajen aure shi yake mini alwalanci shi malaminmu ne na tarihi da turanci ɗaya daga cikin wanda mu almajiransa akwai yanzu akwai a aminu bashir wali bai makaman ringin muhammad ibrahim an yi rashin mutum mai gaskiya tun da malam aminu allah ji kansa ya gafarta masa ya rasu kano ya bar gibi dan masan ya fara cikewa to yau gashi allah ya karbi abinsa ni dai sani na in ba kwanan ba dan masani ko bank account ba shi da shi ba shi da asusu a Alhaji Yusuf mai tamasila da ya rasu ya bar mace ɗaya da 'ya'ya goma waɗanda ke alfahari da irin tarbiyyar da ya yi musu. Alhaji Muntari mai tamasile na cikin manyan 'ya'yan marigayin. Duk mutumin da izo ne alfar magurinsa yana ƙoƙari ya yi, amma mu 'ya'yansa yakan ce ku yi ƙoƙari ku nema da kanku. wallahi bai taba daukan ɗansa ya kai shi wani guri ya ce gashi yi masa wani abu ba ko yana neman wata alfarma wallahi kai ɗansa ma baka isa ka zo kai masa wannan maganar ba domin ba zai ba idan aka ji sunan ma ana buɗe mana kofa da littar darajarsa amma dai shi ice ganawa wallahi bai taba yi ba an haifi ɗan masanin kano shekaru 88 da suka gabata ya yi karatun muhammadiyya da na boko ya yi aikin malinta ya zama ɗan majalisar dokoki kana ya rike mukamin minista daga bisani kuma ya zama wakilin najeriya a zauren majalisar ɗinkin duniya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Najeriya. To, shi ma tsohon shugaban hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa a Najeriya, Malam Nuhu Badu, a tattaunawa wasu da Shehu a shaka, Ya ce akwai darussa dama da za a koya daga marigayin. Ga abin da ke shaidawa Shehu shakan da suka tattauna. to alhamdulillah an koya da yawa kusanci da dan masani kamar kana jami'a ne kowane lokaci kana samun karuwa musamman kamar shigan siyasa dan masani ya fara siyasa tun yana shekara ashirin da wani abu kullum yake faɗan mana akan cewa idan ba ku shiga siyasar nan ba ba yadda za a samu dama a kawo canji a kawo wa mutane sauki a rayuwa kowane lokaci an zanna zai kawo maka wani abu sabo wanda baka sani ba a da musamman ya kai cewa to ai daga fulani yola mun fama da ku amma yanzu ka kun da wannan kunya nu kai kan baka da wannan kunya ni ce a rake da akwai kunya ko yaushe akwai kunya sai da mu gode wa Allah da rayuwarsa wani irin koyi kake ganin yan baya za su yi da irin yadda ya tafiyar da rayuwarsa babba ne zan ce ya yi shugabanci ya nuna dottaku ya yi addini kwarai ya nuna akan cewa za ka taimaka mutanen ka za ka taimaka a ƙasa za ka so mutanen ka za ka so ƙasa duka duk ɗaya muke a the same kuma ka san kowa naka na kusa da kai ya taimaki arewa kwarai ba kaɗan ba ina ganin mu musamman waɗanda suke zuwa baya rayuwa irin su dan masani darasi ne a wurin mu mu yi karatu um, mu fahimta mu yi kwaikwayo da yadda suka yi da rayuwarsu suka taimaka a ƙasar nan yadda abin da muka zama duka yau duk ayyukansu ne irin su nan musamman kamar shi Allah ya ba bashi tsawon rai har lokacin da yanzu Allah ya ɗauki ransa yana nan ciki yana bai gaji ba ko ina ka je idan aka ce maka dan masani zai yi magana to zaka ga yadda mutane suke zama aura idan ya je ya yi magana kuma a wurin ko a wani lokaci ba wanda zai zo kusa da abin da zai ke faɗa kowa yana jira abin da dan masani ya faɗa mun koya mun ji mun fahimta ya nuna mana mu so juna ya nuna mana mu so arewa ya nuna mana mu so najeriya ya nuna mana akan cewa za mu iya zama lafiya gaskiya ita ce gaskiya ita ce kawai kuma mai jurewa ya nuna mana akan cewa rayuwa za ka yi da tsoron allah allah ya gafarta wa dan masani dukkanmu mun ji wannan a rasuwan muna roƙon Allah ya sa da ya huta Allah ya sa a can ya fi masa Allah kuma ya ba mu dukkanmu da wanda suke kusa da shi da jininsa da kuma wanda muke ah, ganinsa ah, musamman a arewan Najeriya a ah, uba ne a kowane hali mun ji wannan mutuwa mu ba kanmu haƙuri Allah ya gafata masa. Allah na roƙe ka albarka manzon Allah ta wallake mutum To, amin sun amin. A can gane ko hukumar samarwa matasa aiki ne ta gano ma'aikatan bogi har sama dubu goma sha shida. Kakakin hukumar ne Awul mahmed ya shaidawa Baba kuma Makeri hakan a tattaunawar da suka yi kamar haka. farko watan da muka zo shi aka kawo muna eh, takarda na biyan albashi na ma'aikata saboda an bar muna mutane wurin dubu sittin da uku sa da muka duba chief executive officer ya duba muka zauna as management muka duba takardan sai muka gano kamar mutane kusan dubu uku ba sa aiki amma ana biyan su to wannan wata shi muka ce ba za mu biya ba muka ba mutane gane hankuri eh, especially su matasan kamar su kwatar da hankalinsu mu yi bincike mu kare tukunna mu fara biya to binciken da muka yi eh, last week ko kuma wancan bakwai muka fito da eh, rahoton wannan bincike da muka yi na farko shine mun ga waɗansu mutane kusan dubu uku waɗanda suna aiki waɗansu dai ba sa aiki waɗansu na aiki amma ba su da takarda wanda ke gwada an dauke su aiki shine appointment letter na mutane wato bayan ainihin eh, dubu ukun da ke ake biyan su ba su aikin kina akwai kuma wasu wannan wanda wasu ba su da takardar daukan aiki eh saboda wanga mun yawo Ghana ta ko'ina muka yi bincike muka yi abin da ake kiran shi physical head count muka kidaya mutanen duk baki daya. kun su. nan muna tambayan kowa ya kawo eh, takardun shi da ke gwada lalle an dauke shi aiki yana aiki da kuma confirmation letter daga wurin inda yake aiki da ke gwada lalle an dauke shi aiki yana aiki. To shine muka gano kamar mutane kuma kusan dubu uku su 2716 eh, suna aiki amma ba su da takarda da ke gwada an doke su aiki kuma muna biyan su sa'an mutane wurin dubu hudu su kuma eh, su sun bar aikin ma sam sun zauna gida ba sa aikin sun sake aiki amma ana biyan su sa'an nan mutane wurin kusan dubu goma su kuma manyan mutane ne ba matasa ba dattawa ne aka sa su cike ana biyan su in ka duba kuma shi eh, lon da muke aiki da shi parliament ya approve Eh, wancan shekara shine ya kamata a dauki mutumin da matashi eh, daga shekara goma sha takwas zuwa shekara talatin da biyar shi sa in ka duba wayanda ke shekara kamar arba'in zuwa bisa kusan dubu goma to shi sa abin da ya samu ka ce kamar lalle mun save eh, country wani kuɗi wanda in ka duba inda mun karasa muna biyan su kowane wata wata hudun nan na wurin miliyan ashirin kudin gane kenan da muka biya muka ba mutanen da bai cancanci a biya su ba. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe 1 da minti 17 ga kuma mu na gaba. Tsaka mai wuya. Wanda duk ya ce a'a shi baya san Najeriya yana so ya kasar kansa a ba shi dama ya kasar kansa don mu zauna lafiya. Ya kamata a kira wani conference duk wani rajistar kungiyar arewa ta zo ta haɗa arewa house a zo a ce ga abin da muke so mu yi kowa ya zo ya sa hannu ba wai mutane kungiya guda goma sha uku ko guda goma sha biyar ya su zo na arewa house su ce ga abin da suka yi ba. Duk girman kasuwar aba da kasuwar onitsha babu mutumin arewa ko bere guda ɗaya da yake da kanti. a wajen dage da mutuwa idan mutumin arewa yi a kudancin najeriya ba sa ba da guri da za a iya binne mutum waye ina da kanu matsalan maganar da kanu ba da yan arewa ba ne matsalan shi da federal government ne lokacin da yaron yake ta zagi yake ta cin mutuncin mutan arewa ya kaji wani iba da yake zauna a arewacin najeriya da ya fito ya ce yaron nan ba daidai yake ba in october 1 ba su bar harewa ba wasu suka je suka yi instigating crisis a kasar nan ba za a ce yan arewa suka tada jima ba sau nawa mutanen kudancin najeriya suka ce fulani su bar yankin su me yasa ba ku fito kun ce ba ku yarda da aka ce fulani su bar yankin su ba in suna so su tafi a yi referendum su tafi amma ba wai mun yi arewa mu fito mu ce an ba su lokaci kaza ba ina so ka fito yanzu ka ce sun yi kuskure akan declaration din na na kaduna wanda kuka yi jama'a muna fata kuna nan kalau kuma mun ji daɗi da kuka samu damar jin wannan shiri na tsaka mai wuya sunana comrade isa abubakar ni ne national president northern youth council of nigeria gaskiya mu ba ma goyon bayan wannan wa'adin da aka ba ma inyamari arga allah ka san da muna bukatan junanmu na farko kenan na biyu kuma akwai wasu irin kalaman da yake kawo tashin hankali kuma irin wannan kalaman wanda aka ce an ba ma inyamare nan da wata uku su bar arewa yakan iya kawo tashin hankali wanda ba za ka san ƙarshen irin tashin hankalin da za a samu suna na sani zangon daura san in aka tura mutum ga bango shi ma sai ya dawo su yara ɗin nan ko samari muna goyon bayan su dan abin da suka faɗa ba na abu ne wanda yake na tashin hankali a halin zaman da muke ciki babu ɗan gata irin ibo ai ɗan gata ne a arewa Kudun za su zo su miƙe kafa amma kuma su zage mu ba mu da mutunci a wurinsu yaransu ya fito ya ce su suna son biyafar ɗin babu wani babba daga cikin gwamnoninsu ko dattawansu wadda suka fatse su suka hana su a su tafi tun daga lokacin da wata kungiyar matasan arewacin najeriya da a turanci ake kiranta coalition of northern groups ko kuma gamayyar kungiyoyin matasan arewa suka haɗu a kaduna suka yanka wa 'yan kabilar ibo ko inyamurai wa'adi na cewa su haɗa nasu ya nasu su bar yankin kafin ran ɗaya ga watan oktobar wannan shekara wacce ainihin ranar ta faɗo akan ranar 'yancin najeriya ne cece kuce mai yawa ya barke daga sassan kasar daban-daban har ma daga wajenta wasu suna goyon bayan su wasu na adawa da wannan sanarwa da suka bayar mutane da yawa su yi mamakin ganin irin gagarumin martanin da wannan kiran ya janyo daga sassa daban-daban na najeriya kuma kamar da muka ci har daga wajen ma ganin cewa wannan ba shine karan farko da wasu 'yan najeriya suke ta kira akan a sarrafa kasar ko kuma ma a tsaga ta ba daya daga cikin wanda suka fito suna allah wadai da ita sanarwar da waɗannan matasan suka bada ita ce wata gamayyar ƙungiyoyi wacce ita ma ta arewacin najeriya din ce wacce ta kuma a turanci ake kiranta northern youth council of nigeria ko kuma majalisar kungiyoyin matasan arewa ta nigeria to ganin cewa arewa kanta akwai sabanin ra'ayi kan wannan batun ya samu ka gayyato wakilan su wannan kungiyoyin guda biyu na arewa domin mu ji hujjojin kowacensu akan matsayin da ta dauka da yake wannan shine karin farko da za mu fara wannan muhawara din mun ga ya kamata mu baiwa su wanda suka tsokanin maganar tun asalinta wato su sharif ashif nastura damar su gaya mana shin akwai abin da ya canja daga lokacin da suka yi wancan kiran zuwa yanzu wanda ya sa watakila ko suka canja matsayin nasu ne? Assalamu ah, alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. To shi dai wannan al'amari kamar yadda ka faɗa mu muka mu muka ainihin fara shi muka kuma iso muka yi magana kai. Kuma har yanzu mu abinda muke kai shine Igbo su suka fito suka ce ba sa son zaman Najeriya. su suka fito suka ce idan ba a ba su sun bar najeriya ba sai a yaƙi suka ce za su kashe mutane su ƙone garuruwansu saboda haka muka ce to mu ba ma san abin da za a zo a ce ana yaƙi a ba su ƙasar su su je su zauna a ƙasar su huta to ba za su zauna suna ƙasar su ba kuma suna zauna a ƙasar mu kamar yadda suka mamaye mana gurare a arewacin najeriya dole su koma ƙasashen su su je su zauna gurin da suke inda yake kasarsu wannan shine matsayin da muka faɗa kuma shi shine matsayinmu har yanzu kuna nan kansa duk da um, uh, batutuwa da kiranye-kiranye da na san mutane da yawa sun fito suna yi muku na neman ku canja ra'ayinku ba ku canja din ba. To, Malam Mustapha abin da za ka duba a nan gurin shi ne, su Ibo da suka kawo wannan maganganu. Aka tashi manyan ƙasar nan suka tashi ƙoƙarin a kawo gyara a cikin al'amarin shi mataimakin shugaban ƙasa da gwamnoni da kuma da tije na yankin su da na yankin arewa da kuma sarakuna ake ta wannan kokarin kawo a da za a gyara wannan al'amari hmm. amma har yanzu su ibo suna kan su kan suna san najeriya domin kaga irin taron da jiya shi wannan yaro ya yi a garinsu kuma ya ma fito ya wani kira kana magana innam da kano cewa ma ai zaɓe ya da kano yake mm. cewa ma taron zaɓe da za a yi Nuwamba na gwamna a jihar Anambra ya ce ba zai yiwu ba za su hana har kama zaben da za a yi na 2019 tun daga kan zaben shugaban ƙasa na um, sanatoci har zuwa gwamna har zuwa majalisu yake ba za a bari ba za su bari a yi ba sai an ba su jafara to amma duk da wannan magana da ya faɗa duk duniya ku ji shi babu wani gwamna ko sanata ko ɗan majalisa ko wani basarake ko wani mutum mai girma mai mutunci ko wani malamin addini da ya fito ya ce wannan abin da yaron nan ya faɗa ba daidai ba ne so da haka kaga mu abin da muke gaya mutane su fahimta shine duk abin da inam dukanu yake faɗa yana faɗar ra'ayi ne na shugabanninsa da an kasuwarsu da malamansu da sarakunansu da 'yan su. To. Mu haka muka kaddara. To eh, bari ba eh, eh, Malam Abdulsalam Muhammad kuma 'yan arewa ne me yasa kuke da bambancin ra'ayi da abin da su wancan suka faɗa? Gida salamu alaikum. Abin da ya sa muna da bambanci ra'ayi gaba da abin da coalition na Northern Youth suka faɗa. Dalili ɗaya biyu ne zuwa uku. Yanzu a arewa muna da shugabanni. a cikin shugabannin nan duk abin da za a yi ya kamata ce an zona da su an tattauna da su mu abin da ya sa muke ba ma jin daɗi abin da su shehu suka yi shi ne su waye suka zona da su suka nemi shawara har aka zo into conclusion wai a je a ce da da yake so tambiya ne na farko ke wanda zan tambaye shi mm. na biyu shi sharu yanzu ya ce ba shugabanni yamare wanda suka fito suka ce abin da ina da kano yake yi bai da kyau ai ba sai mutane sun fito ba an ce shiru shiru magana ne ma oji kusan da ya mutu da flag din najeriya ne aka binne shi me yasa ba binne shi da flag din ba ya fara ba na biyu kenan na uku ina da kanu wanda ya fito wanda yake faɗi abubuwan nan yana faɗin ra'ayin shi ne da wasu sharif suka faɗan ra'ayin shi Inland Kano yana son yaki, amma zan faɗa muku wani abu dai da ta'iri. In ma yana da ta'iri yana da ƙarin kwakwalwa wanda ba zai iya tuna da abubuwa ba. Duk wanda yake a ƙasar nan ya tuna abin da ya faru a 1967 maganar Civil War. Maganar yunwa za a faɗa ko maganar rashin dukiya za a faɗa ko maganar rashin haɗin kai na al'umma har lokacin nan ne za a faɗa. Yanzu duk waya sashen suka fito suka zo suka ce mutane wannan sabbin arewa daga yau zuwa lokaci kaza wuce October 1 bai kamata ba. To ina zuwa um, eh, Malam Abdulsalam bari in ba Sharif eh, dama ya ansa tambayoyin da kai mashi na farko ma Sharif tambayar shi ta farko ta ce ce me yasa ba ku tuntubi su da sauran mutanen arewa ba kafin ku yanke wannan shawarar cewa wa ibu su tashi. kasan shi al'amari koyaushe yanzu za ka ishi kana duba ahalinsa. duk sha'ani idan za ka yi kana duba halinsa kana duba mutumin da yake da alkibla da ra'ayi mutumin da yake wani kamar kungiyoyi da suke na kamar ka ce na je kana yi ka ko kungiyoyi da ba a san ko kuma da suke yin kafa kungiya rana ɗaya don wata biyan bukata ko ta wani shugaba na siyasa ko wani abu irin wannan ba za ka ci za ka saurare shi ba to ya kuma ce ya kuma ce yawa ci gaba ci gaba daman magana kano zai maka ci gaba daman ya ce kano yana maganar ra'ayin sai ke faɗa wannan magana ai mai hankali bai kamata ya kalli wannan magana ba Kano da ya fito yake wannan magana kowa yana kallon irin mutanen da suke tururuwa a bayan kanu suke bin sa an kawo shi kotu an ga manyan mutane da suka dinga zuwa gurin kanu a kotu kanu ya fito gwamnoni sun dinga tashi suna zuwa har gidan kanu manyan mutane duk gashi nan kowa ya gani a talabishin da jaridun ƙasar nan kowa ya gani duk wani babba da ke kasa iba da gwamnoni da shi ainihin mataimakin kaka eh, shugaban majalisar dattijai na najeriya wanda shi ne iba mafi girma da ya rike da wani mukami a wannan gwamnati a yanzu a najeriya kana magana ya kwara ma da ko suka yi hotuna a ramadi da shi aka ji aka tare shi aka yi hotuna to yanzu a mai hankali sai wani ya gaya masa ya ce da shi abin da kanu yake faɗe yana faɗar ra'ayi ne da tunani na al'ummarsa gaba ɗaya ko ko za a ce wai ra'ayinsa yake faɗe in ra'ayinsa yake faɗe me zai sa har shugabanni irin waɗannan a ƙarƙashin jam'iyyu da suke ƙarƙashin najeriya suka zaɓe suka kai inda suka kai har za su je suna biyayya ga wani mutumin da yake cewa shi bai yarda da Najeriya ba kuma shi ba ɗin Najeriya ba ne. To a gaishe ku to za mu daga aya nan sai makon gobe domin mu zo mu ci gaba don fa wannan so man taɓa ne kawai muka fara a kan hanya akwai maganganu da dama da za su harɗa da maganar tana arzikin da su 'yan kabilar Ibo din suka ce suna da shi a nan arewa da kuma idan ma za a raba ƙasar nan ne a shekudu da arewa za su iya tsaya kan kafafunsu kowacinsu. yanzu dai muna godiya ga su bakin namu sharif ashir nastura da kuma abdulsalam muhammad sannan musamman da wakiliyarmu ta abuja madina dauda wacce ta taimaka wajen ganin cewa shirin na ya haɗu kuma an kawo shi a madadin su duka ali mustapha sakwata ne a washington a huta lafiya sai dai ba mu da wadataccen lokaci don haka ba za mu kawo muku takaitattun labarai ba yanzu a kowa da kowa a nan sashen hausa musamman grace alheri abdul gabatarwa sai solomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu john ni ladan ibrahim yau ke cewa sai an jima da hantsi mun da muku da wani sabon shirin